على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله على صلى الله على jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wani lokaci da fatan ana cikin ƙoshin lafiya ga jiran abin da muke ɗauke da su akwai labaran duniya bana muna tafi da sauran shirin da suka hada da shirin nan na malika iran akwai shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda su ne jiran abin da za a saurara kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau alhamis 26 ga watan oktoban shekara ta 2023 wanda daidai da goma sha ɗaya ga watan rabi'u thani na shekara 1445 hijira kamariya masu saurari kun san cewa shekaru 28 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 26 ga watan oktoban shekara ta 1995 dr fatahi shekaki babban sakatare na kungiyar jihadar islami a palestino da aka mamaye ya shahada an haife shi a shekara ta 1951 a sansanin 'yan gudun hijira palestinawa da ke yankin zirin gaza ya fara karatu a gida sannan kuma ya kammala karatun jami'a a matsayin likita a jami'ar alkahira ta masar daga nan kuma ya dawo birnin kudus yana ci gaba da gudanar da ayyukansa a wani asibitin palestinawa sai kuma a shekara ta 1965 ya shiga kungiyar jihadul islami bayan haka kungiyar ta zaɓe shi a matsayin babban sakataranta amma a rana irin ta yau jami'an hukumar leƙen asiri ta isra'ila mossad sun kashe shi a tsibirin malta a lokacin da ya baro ƙasar libya bayan shahadar sa an zaɓi dr abdullahi ramadan shalah a matsayin babban sakataren ƙungiyar gwamnatin falasɗinawa ta islamic jihad amma sakamakon matsalar rashin lafiya a cikin watan nuwamban shekara ta 2018 ya mika kujerar ga mataimakin mataimakinsa ziyad khala wanda ya ci gaba da kasancewa babban sakataren ƙungiyar har zuwa yanzu. da ƙarshe masu haure kun san cewa yau ce ranar 26 ga watan oktoba ranar ƙasa a ƙasar austria jamhuriyar austria mai fadin ƙasar kilomita murabba'i 858,858 a tsakiyar nahiyar turai tana makwabtaka da ƙasashen switzerland da italiya da hungary mafi yawan mutanen austria 'yan ɗarikar katolika ne sannan kuma ƙasar mamba ce a tarayyar turai harshen da ake amfani da shi a hukumance a ƙasar da shine jamusanci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 To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. rasha da china sun amincewa da daftarin kudurin amurka wanda yake goyon bayan hare-haren isra'ila a kan gaza ministan harkokin wajen kasar iran ya ce rashin ɗaukar matakai na daftarwa kan isra'ila ne ke ba da damar ci gaba da aikata laifukan yaƙi ƙungiyar amnesty international ta bayyana hararen isra'ila akan yanki zirin gaza da cewa laifukan yaƙi ne to yanzu kuma ga labaran da ke dake ƙasashen rasha da china sun hau kan kujerar naki a kan wani daftarin kudiri da amurka ta gabatar a gaban kwamitin salo na majalisar ɗinkin duniya wanda goyon bayan kisan kyashin da isra'ila take yi a kan al'ummar yankin zirin gaza tare da bayyana hakan a matsayin kare kai ne isra'ilan take yi a ranar laraba ne dai aka kada ƙuri'a kan daftarin kudirin rasha da haɗaɗɗiyar daular larabawa sun yi watsi da daftarin kudirin yadda kasashe goma suka kada kuri'ar amincewa da shi sannan kasashen brazil da mozambique suka cewa kada kuri'ar isra'il ta fara kaddamar da munanan hare-hare ne akan al'ummar yankin zirin gaza tun daga ranar bakwai ga watan oktoba bayan da kungiyar gwagwarmar falasdinawa da ke zirin gaza ta kaddamar da farmaki mai taken guguwar al'akasa a wani hari na bazata akan yankunan falasdinawa da isra'ila ta mamaye a matsayin mayar da martani ga manyan laifuka da gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila da ke aikatawa a kan al'ummar falastino yanzu an dai falasdinawa 6,546 ne suka rasa rayukansu ce kuwa da kananan yara 2,704 sai kuma wasu waɗanda suka jikata da adadinsu ya haura dubu ashirin amurka dai tana mara baya ido rufe akan wannan kisan kyashe da isra'ila take wa falasdinawa a gaza da sunan ayyukan kare kai yadda kuma take kiran farmakin hamas a kan yahudawa 'yan mamaya a matsayin ayyukan ta'addanci ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta ce umarnin da rundunar sojin isra'ila ta baiwa mazauna yankin zirin gaza da cewa su gaggawar ficewa daga yankin yana matsayin laifin yaƙi ayyana ilahiran birni ko kuma wani yanke a matsayin wajen da sojoji za su kutsa a ciki ya yi karo da dokoki na jin kai a duniya wanda suka fai su cewa kafin a kai kowane irin hari sai an bambance tsakanin wurare na fararen hula da kuma wuraren da sojoji suke tare da ɗaukar dukkanin matakai da suka dace na kare rayukan fararen hula a cewar wata sanarwa da babbar jami'a ta kungiyar amnesty international ɗin ta fitar ta kara da cewa sakonni da ake yadawa a waɗannan lokuta sana tabbatar da cewa isra'ila tana gargaɗi ga fararen hula na su bar su alhali ba su da inda za su nufa sannan kuma dukkanin hujjojin da isra'ilan ta bayar ba hujjoji ba ne ta za su bata damar kaddamar da harare a kan fararen hula da kuma yi musu kisan kiyashi a yankin zirin gaza to jama'a masu saurari kada sha'afa labaran sana zuma ku ne daga hausa radio tehran rundunar sojin yahudawan isra'ila ta sanar da cewa da karinta sun kutsa a cikin yankin zirin gaza na wani dan lokaci dundunar sojojin yahudawan isra'ilan ta kai samami a wasu wurare da ke cikin yankin zirin gazan a tsakar daren jiya da ta yi amfani da tankoki da kuma wasu dakaru kamar yadda ta bayyana a wata sanarwa yayin da take shirin kaddamar da hare-hare ta ƙasa a yankin gadagadan da tsakar dare rundunar tsaro ta sojojin yahudawan ta kai samame da kuma yin amfani da tankoki a arewacin zirin gaza wani bangare na shirin kaddamar da mataki na gaba in ji sanarwar sojin dai sun fice daga yankin bayan sun kammala abin da suka kira wasu ayyuka na musamman a nasa bangaren ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahian ya tabbatar da cewa rashin ɗaukar matakai na hukunta haramtaccen kasar isra'ila kan laifukan yakin da take tafkawa shine babban abin da ke kara mata kwarin gwiwa wajen ci gaba da aikata wasu munanan laifukan a cikin wata wasiƙa wadda ake wa hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya da kuma kwamishinan hukumar valka turk a yammacin jiya laraba hussein amir abdullahian ya yi allah dai da take haƙƙin bil'adama da isra'ila take yi a palestinu ya kuma ce hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya nauyi ne da ya rataya a kanta wurin ɗaukar dukkanin matakai na gaggawa domin ladabtar da isra'ila a cikin wannan sako minista harkokin wajen kasar ta iran ya ishara da har harin wuce gona da iri wanda yahudawan sahiyuniya suke ci gaba da kaddamarwa akan al'ummar yankin zirin gaza na tsawon makonni a jere inda ya bayyana cewa haramtaccen kasar isra'ila tana kaddamar da munanan hare-haren ne na kisan kiyashi akan fararen hula da sunan yaƙi da ƙungiyar hamas kuma galibin waɗanda suka rasa rayukansu ƙananan yara ne da mata da kuma tsaffi wanda a cewarsa hakan yana a matsayin laifin yaƙi wanda isra'ila ta cancanci a gurfanar da ita da dukkanin manyan jami'anta a gaban kotun manyan laifuka ta duniya a kan wannan yaƙi to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan to ban da aka saurari labaran duniya kuma sai sauran shirin na zan fara da shirin nan na muleka iran muleka iran jama'a saurare assalamu alaikum barka mu da rakar kuma sake saurare da mu a cikin shirin na muleka iran shi yana shin same ka muku bayanai game tarihin muhimman wurare na al'adu masu daɗan tarihi na wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali na kasar iran da kuma damakin da ake da su ga masu sha'ar zuwa iran domin yawon shakata ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fata masu kasance tare da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu kuma shiga cikin kwarai shirin. a shirin namu zai kawo muku bayani ne game da abin da ya shafi yawon shakatawa ko kuma yawon bude ido. ministan al'adu da yawon shakatawa da fasahar hannu ta kasar iran izzatullah Zarqami ya sanar cewa batun yawon bude ido a kasar iran ya ninku sau uku tun bayan kawo ƙarshen cutar corona a duniya a lokacin bude taro kan sha'anin yawon bude ido a nan kasar iran ya tuna da manema labarai kuma ya amsa tambayoyi manema labarai da aka tambaye shi game da irin ci gaba da aka samu wajen karuwar masu yawan son zuwa yawon shakatawa da gashen waje da kuma irin tasirin da tsarin da aka bullo da shi wajen hankalin mu har zuwa yawon shakata da gashen waje yi ya nuna cewa muna kokari wajen ganin mun ƙara samar da hanyoyin jawo hankalin mutane yan kashen waje domin zuwa yawon shakatawa nan ƙasar iran <clears throat> haka zalika zarkabi ya yi ƙarin hase game da wasu matsalolin da suka bullo a ɓangaren yawon buɗe ido na 'yan ƙasashen waje da kuma ƙoƙarin da ma'aikatarsa take yi na ganin an kawo ƙarshen matsalolin daga cikin kokarin da take yi shine ballo da wasu sabbin canje-canje da zai goyi baya da zai tallafa ko taimaka wajen bunƙasa harkokin yawon bude ido a cikin ƙasa haka zalika ya yi ishara cewa matsalar da ta kunno kai a jamhuriyar azerbaijan ta yi tasiri sosai wajen raguwar yawan masu yawan zuwa yawon shakatawa adadin masu zuwa yawon shakatawa da ƙasar azerbaijan kafin matsalar siyasar da ta ballo kai a ƙasar da kuma yanke hanyar sadarwa ta ƙasa ya kai mutum miliyan 1.8 a cikin shekara amma bayan yanke alaƙa ya ragu da kashi goma cikin ɗari. ministan ya ƙara da cewa game da batun soke shaidar izinin shiga ƙasa da aka yi tsakaninsu da wasu ƙasashe musamman ƙasashe makwabta ya ce ana ci gaba da ƙoƙari wajen ganin an dawo da lamurra sun koma kamar yadda suke a da musamman tsakaninsu da ƙasashe biyar wannan kenan game da abin da ya shafi ayyukan da ma'aikatar harkokin kula da al'adu da yawan shakatawa take yi na kasar iran birnin isfahan ya karbi bakuncin bikin baje kolin karo na goma sha uku na kayayyakin fasahar hannu da yawon shakatawa da aka yi a makon yawon shakatawa na kasar iran da a gudanar makon yawon bude ido da kayayyakin sana'o'in hannu yana daga cikin muhimman tarurruka da suka shafi yawon bude ido a kasar iran abin da ake gudanarwa duk shekara kamar ranar yawon bude ido ta duniya birnin isfahan yana daga cikin birnin yawon shakatawa masu muhimmanci a iran da ake masa lakabi da rabin duniya saboda irin kayayyakin fasahar hannu da kuma muhimman wuraren tarihi da gine-gine da ke nuna fasahar gini ta kasar iran saboda karatowar wato makon yawon bude ido na kasar iran birnin isfahan da masana fasaha za su karbi bakuncin kasashe makwabta da suka kasashen kuwait da kuma tawagar 'yan kasuwa da kasar turkiya da ma wasu kasashen duniya daban-daban a wajen bikin baje kolin an baje kolin da duma sakar hannu mai suna kalamakari wata nau'in saƙa ce da ake yin ta da wani zare an nuna nau'o'i daban-daban na sa'o'in hannu da aka saƙa da hannu hotunan gine-gine masu tarihi sosai da ke cikin birnin mai cike da tarihi suna da cikin abubuwan da aka baje kolin su a wannan wuri bikin baje kolin an yi shi ne daga ranar 26 ga watan satumba da ya gabata zuwa 30 ga watan da ya samu kyakkyawan shiri da tarba daga masana da ma masanan fasaha na ƙasar Iran. To yanzu bari kawo muku tarihin wani da ɗan masallaci mai cike da tarihi wato masallacin Darul Ihsan wato ɗaya daga cikin wuraren yawon buɗe ido na addini mai cike da tarihi a lardin Kurdistan na ƙasar iran babban masallacin sanandaj ya samo asali ne tun zamanin kajar kuma yana tsakiyar birnin sanandaj kamfanin tattun labaran kasar iran ya habarta cewa tana wakiltar gine-ginen addinin musulunci mafi girma a zamanin kajar kuma tana nuni da girman gine-gine iran da na musulunci babban masallacin sanandaj na tarihi ya kasance mafi kyawun kyan gini ta hanyar tsari mai launi tare da rubuce-rubuce na kwalliya da aka yi a jiki masallacin sanandaj yana da rajista a matsayin abin tunawa na kasar iran kuma yana da sha'awa ga masu yawon bude ido da ke tafiya zuwa yammacin iran domin kashe kwarkwatar ido harabar masallacin yana da ginshikan duwatsu 24 da kayan ado masu kyau da tayal na musamman da aka shimfiɗa a wajen babban masallacin sanandaj na ɗaya daga cikin wuraren yawon bude ido da ke baje kolin gine-ginen addinin musulunci ga masu yawon bude ido musamman ma a ranar masallaci ta duniya. To masu saurare ganin lokacin da aka ɗirar shirin ya kawo jiki ya zama wajibi in jalin zamun shirin a nan sai a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da wasu da ɗan shirye-shiryen. Amma kafin nan, a don wani sallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya. Muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. tanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum. mu da raka da kuma sake da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin na cikin ya ka muku kiɗe-kiɗe da wake waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. A yau shirin namu ya gaco muku Muhammad Subhani ne. Da fatan masu su gara zama kuma su jaɗin shirin. Salam. دیدار تو می آید دل من که از نو گل کند آب و گل من در آباد گلستان منبت به دلها زند نقش محبت به دلها زند نقش محبت بیا در سرزمین عشق و امید کلید انارستان ارسنجان به دیدار تبسم های شیرین بر لب یا سپیدان برف و کوه و آبشارا بهشت و عطر سیب و لال گشت نور آباد ما مینو سرشت مردمانش با صفانی نیکو سرشت رستم و یک تایفه مرد غیور با محبت آشنا از کین دو شهر سبز کازرون نرگس نشان نقش بیشاگور آن از باستان السلام السلام آقا شهید درد من روشنی بخش دل فراش من سلام ای فارس سلام ای فارس سلام ای فارس مهد مهربانی نگارستان ملک جان بند بهمن چشم سار است نشان باغ رزوان در کوار است به سروستان ببین گل کرده آواز زمین و آسمانش نغمه پرداز خرام جلوگاه ما خورشید به کوه و دشت بذر نور پاشید فساش شل شل پر شقایق خوشه شهر سیاوش رای عاشق هر استهمان و خاکی گل فشانش و انجیر و عطر زفرانش بیا مرغ مهاجر سوی نیریز بیا در وقتگان شوری برانگیز ها جهرم است خاک مهرائین نیکو مردم است پیروز آباد پر از نقش و نگاه فرشی از کوچه اشایر در بها دشت قیر و کارزین و آسیا می شود قشلاق سبز آستا در بهار روشن دلدادگی گشت زرین دشت باغ زندگی بشنو از داراب شهر عاشقان داستان تازه ای از باستان سلامی فارس سلامی فارس نگارستان ملک جاودانی to an ga sheka Muhammad Subhani wani mawaki a nan kasar Iran game da wannan waka da kai da fatan masu sun amfana kuma ta kayatar da su zan jarin zamu shirin a nan a tarbiyyar mu ashiri na gaba da mu ɗauki da zuwa shirin amma kafin na amma don wasu labar shirin kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya. بلارستان گذر کن تابناک است دیار برکه های سبز خاک است بیا در گرم سیر باغ جان باش دمی در خنج با صفا در قلعه سبز گراش است دیار مردمان پرتلاش است ببین دروازه لامر دریاست to ma kawo kashin shirin namun baki ɗaya sai Allah kama can an da maza ji je mu ɗauki da wani shirin kafin lokacin mutum kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya